This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba tara ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. jama'an lafiyar falasdini sun faɗa yau laraba cewa farmaki da isra'ila ta kai cikin dare a yankin arewa da kuma tsakiyar gaza ya kashe akalla mutane goma sha takwas ma'aikatar kasuwancin china ta ce matakan da china ta ɗauka na hana jibge barasa da aka shigo da su daga kasashen turai matakan kasuwanci ne da suka dace kana yau laraba al'ummar kasar mozambique sun ɗunguma rumfan zaɓe domin kada ƙuri'a tsakanin jam'iyyar da ta mamaye fagen siyasar ƙasar kusan shekaru hamsin ko kuma wata jam'iyya daban To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto daga jamhuriyar Nijar game da bikin ranar tura sakonni ta akwatin gidan waya ta duniya. Gwamnatin mulkin sojan kasar ta ce za ta ci gaba da daukar matakai domin karfafa wannan fanni a daidai lokacin da ake samun ci gaba ta bangaren fasahar zamani. bayan haka za ku ji cewa yayin da gwamnatin kasar kamar ke daukar matakan agazawa waɗanda iftila'in ambaliyar ruwan yagowa ta shafa Ƙungiyar agaji ta red cross ta ɗauki matakin gina ɗakunan bahaya a sansanin wura daban inda aka tsugunar da dubban mutane saboda fargabar yiwuwar barkewar cutar kwalara wani daga cikin waɗanda iftila'in ya shafa ya koka akan halin da suke ciki. muna cikin wani halin haƙula a nan yaguwa saboda kaga yawancin akasarin yawan munnan duka duk kabilun da suke cikin yaguwan nan mu mun dogara ne da noma to gaskiya ambaliyar ruwan nan da ya faru sai dai mu ce alhamdulillah da gaskiya mun kan ya kasara mu muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda ya tattauna a kan tasirin zaɓukan ƙananan hukumomi akan ci gaban al'umma. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. jama'an lafiyar falasɗinu sun faɗa yau laraba cewa farmaki da isra'ila ta kai cikin dare a yankunan arewa da tsakiyar gaza ya kashe akalla mutane goma sha takwas harin ya afka sansanin 'yan gudun hijirar nusra da bureji a yankin tsakiyar zirin gaza da kuma sansanin 'yan gudun hijira junailiya a arewacin gaza sojojin isra'ila sun ce sun kai hare-haren sama da na ƙasa a gaza a yau laraba wanda suka auna mayakan hamas yaƙe-yaƙe da kuma umarnin kwashe mutane da isra'ila take ta bayarwa ya sa yanzu fararen hula na falasɗinawa sun rasa inda za su je a cewar majalisar ɗinkin duniya matakan da kasar china ta ɗauka na hana jibge barasa da aka shigo da su daga kasashen turai matakan kasuwanci ne da suka dace a cewar ma'aikatar kasuwancin kasar a yau laraba wuni guda bayan da ta sanya dokar wucin gadi akan kayayyakin turai matakan na china zai shafi nau'ukan barasan faransa na hennessy da remy martin kwanaki kalilan bayan da kungiyar mai mambobi 27 ta kada kuran amincewa da dora haraji akan motocin latironi da china ta kera samfurin ev lamarin da ya haifar da rikicin kasuwanci mafi girma da beijing sama da shekaru goma ma'aikatar kasuwancin china ta ce bincikinta na farko ya gano cewa shigowa da kayan barasa daga kasashen turai yana barazana da kuma haifar da gagaruma asara ga masana'antun cikin gida to an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu A yau Laraba tara ga watan Oktoba ake bikin ranar aika sakonni ta akwatin gidan waya. Albarkacin ranar hukumomin mulkin soja da ke mulki a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da cewa suna ci gaba da daukar matakai domin karfafa wannan fanni da ke fama da kalubale musamman na bayyanar yanar gizo. Jami'an ma'aikatar gidan waya da wasu 'yan Nijar sun tofa albarkacin bakinsu akan tasirin gidan waya a wannan zamanin kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bakwai aiko mana daga birnin Kwanni. Yayin da ake bikin tunawa a dukkan fadin duniya a yau tara ga watan oktoba da ranar gidan waya da ke shafe shekaru 150 a bana ana amfani da wannan dabarar domin isar da sakonni daga wannan garin zuwa wancan kuma daga wannan ƙasa ko nahiya zuwa wancan. kuma a cewar shugaban gidan waya na birnin kwanni muhammad ahali Bayyanar yanar gizo ya kawo cikas ko kalubale ga ayyukan gidan waya na aika sakonni duk da yake akan samu masu ci gaba da amfani da wannan dabarar. Gaskiya kawo cikas babba a harkar post. Biske da yake aksan post ma biskan harka kore ne. Karhinta da ta a fil azal da aka dora ta. Biskan harkar communication ne kenan harka sakonni haka da wani koli. Yau zuwan salula da wani harka internet ya kawo gaskiya kamar ci gaba ne a duniya. Biskan sai in modernization mai a harkar post kamar ya dan kawo kalubale da yawa. In ba abu da yake important ba yanzu da ake so kamar babban sirri ne ko abu ne wanda da ana so gaskiya ya kai babu abin da ya taba shi babu abin da ya gan shi kamar guje ma duka wani deterioration shine ake kawo wala la plupart a a cewar Alhaji Yushau da ya share sama da shekaru hamsin yana amfani da gidan waya yana da kyau shi ma kamfanin gidan waya ya zamanantar da kansa domin a ci gaba da damawa da shi abin da yasa ba a aika sakonni cikin post ka san yanzu na'urori na zamani da tun daga salula ornatar da sauran mel mel wannan sun hana aika sako cikin post ya kamata posta ta zamanantar da kanta ita ma ta koma irin wa'annan harkoki shi ma dai mamman sani cewa yi tasirin gidan waya ya rage saboda kahohin sadarwa na zamani da suka bayyana kame kira ga gwamnati da ta bi sahun zamani zamani ya zo ya dan rage ma posta tasiri na muka diba yanzu sakonni irin na email da harkar whatsapp da harka ta rezo sosiyo an global wanga kafofin yada labarai na zamani gaskiya suna daga cikin abin da suka rage ma post tasiri amma kuma duk da wannan kiran da muka ma gwamnati shine bi hanyoyin da ya kamata a bi irin waɗannan kamfuna a rinka zamanantar da su su da zamani sai dai hukumomin kasar na mulkin soja a jawabin da suka wa 'yan kasar ta jamhuriyar nijar albarkacin wannan ranar ta gidan waya ta duniya ta bakin ministan sadarwa da harkokin na'urorin zamani sidi muhammad raliyu akan jihohin watsa labarai na gwamnatin kasar inda ya ce gwamnati na ci gaba da kokarin ganin ta karfafa aikin ma'aikatar gidan waya ta kasar. A wannan ranar ta tunawa da gidan waya majalisar koli ta soja mai mulkin wannan kasar CNSP da gwamnati ta baki na suna jaddada kokarin da suke yi domin bunƙasa ayyukan gidan waya a wannan kasar ta hanyar kara amfanin su na sadarwa a cikin wannan kasar. Ministan ya ci gaba da cewa. Gaba mu muna murnar cikon shekaru 150 da suma aikin gidan waya a duniya da ke kasancewa dama ta cuɗanyar juna da canza saƙonni a tsakaninmu a daidai lokacin da muke fatan makomar gidan waya ta ƙara amfanin kowa kuma don kowa. au service de tous et pour tous. Wannan ranar ta gidan waya ta duniya ta kansa a tuna da 'yan mazan jiya a wannan fannin da suka sha daga a kasashen duniya wajen kutsa ruwa ko iska ko kuma wuraren daga a cikin kasashensu domin isar da sakonnin jama'a. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A yau Laraba al'umman kasar Mozambique sun ɗunguma rumfan zaɓe domin ƙada ƙuri'a tsakanin jam'iyya da ta mamaye fagen siyasan ƙasar kusan shekaru hamsin ko kuma wata jam'iyya ta daban. duk jam'iyyar dai da za ta yi nasara a zaben za ta gaji manyan kalubaloli ciki har da ayyukan 'yan ta'adda a kasar mai arzikin man fetur da kuma iskar gas ta cabo delgado 'yan takara hudu ne za su fafata a zaben ciki har da daniel chapo na jam'iyyar frelimo mai mulki da kuma usufo momade na babban jam'iyyar adawa da ta zo ta biyu a zaben shugaban kasa da ta gabata sai kuma lutero simango na jam'iyyar mozambique democratic movement da kuma venancio mondlane na wato ɗan independence ke nan mai farin jini tsakanin matasa aslak ore jami'in bincike ne a kan kasar mozambique a cibiyar christian michelson ta kasar norway ya ce yayin da magoya bayan modlin suka bayyana farin cikinsu shi kansa dai yana fuskantar kalubale It doesn't have the electoral organization as neither Renamo or Frelimo. ya ce wannan ɗan talikin ana murna ya fito amma kuma bai da wata jam'iyyar siyasa kamar saura da suke da jam'iyyar siyasa tambaya nan ita ce ko zai iya sauya wannan sha'awar da ake masa na fitowarsa takara ya zama wato kuri'a da zai ba shi damar lashe wannan zaɓen Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. fiye da mutane dubu uku da ambaliyar ruwan yaguwa ta ritsa da su a kwanan nan a ƙasar kamaru waɗanda aka sauke a gidaje 500 a sansanin wura daban na fuskantar mawuyacin hali akan haka ƙungiyar agaji ta red cross ta ɗauki matakin gina ɗakunan ba haya a sansanin saboda fargabar yiwuwar barkewar cutar kwalara gwamnatin kamar ita ma ta mayar da martani inda ta ba da mahimman kayan agaji a sansanoni guda hudu a yankin wakilin muryar amurka muhammadu rabu'u ɗanba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A halin yanzu, ƙungiyar Red Cross ce ke fargaban bullar annobar cutar kwalara, a saboda haka ta ɗauki matakin gina lattuna a wurin. La'akari da haka ne ya sa ita ma ƙungiyar Action Against Hunger ta kawo nata ɗaukin. Tattalin mazauna sansanin da suka hada da 'yan caji kamaru da Najeriya ya dukushe a sakamakon ambaliyar ruwa. Hajiya Atine mai rijiya ta ce. Ina kawo korafi na da ina nuna kukana bahaushiyan yaguwa ce haifaffiyan can. To ruwa ya ci mu ya yi mana ta'adi duk tattalin arzikinmu. Ubangiji Allah ya la'anta mana shi to muna roƙo ina kawo kuka na ga gwamnatin Kamaru da kuma ƙungiyoyin tallafawa a duba mana tallafa mana babu. Tumbatsar ambaliyar ruwa a arewa mai nisa ta yi sanadiyar karyewar gada da ke hada tsakanin yaguwa da kuma fitattun unguwanni kamar kaskawo gabara waɗanda yanzu suke cikin matsi majalisar garin ta kafa gadar katako domin bai ma waɗanda ba su da halin amfani da kwale-kwale daman kaiwa da kawowa rayuwar mazauna gundumomi da ke makwabtaka da garin na cikin tikas ilu mai noman shinkafa yana mai cewa muna cikin wani halin haƙula a nan yaguwa saboda kaga yawancin akasarin yawan munnan duka duk ƙabilun da suke cikin yaguwa gwannan mu mun dogara ne da noma to gaskiya ambaliyar ruwan nan da ya faru sai dai mu ce alhamdulillah da gaskiya mun kan ya kasara mu abin da muke fata a nan sai dai gaskiya taimakon allah da taimakon gwamnati da sauran ƙungiyoyi na duniya su yi ma allah su duba da su taimaka mana don gaskiya tattalin arzikinmu na nan yaguwa gaskiya ya kasara kan mun gode gwamnati dai ta taimaka kamar kungiyoyin gari guvernar da abin da ya yi su mai sai su su duk sun zo sun taimaka amma gaskiya taimakon nawa an gode amma dai a ƙara gwamnatin Kamaru ta shirya martani ta ba da kayan aiki a sansanin liyafar guda hudu na yankin Mr. Atangaji, minista mai kula da yankuna, ya mai da wannan batun na jiha. Rushewar gadar ya jawo tikas a satin farko na darajojin ɗalibai da dama, musamman waɗanda suke makarantar firamare saboda canjin wurare. Madam Kecha Kurtes. minista mai kula da gine-gine gani take za a samu masalaha. Mun zo mun gane ma idanunmu wato ibtila'i da al'ummomi da suke yaguwa suka riski kansu ciki. Mun gane ma idanunmu kuma yanda gada ta rushe gadar da dama ita ne aini take haɗa ƙaramar hukumar maga da kuma yaguwa da sauran gundumomi. Muhammadu Rabiu ɗan ba muryar Amurka daga nan ga cibiyar Adamawan Kamaru. Madalla a gaida Muhammadu Rabi'u ɗan ba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa a sabon shirin zamantakewa, shirin da zai rika tattaunawa kan matsalolin da suka addabi zamantakewar al'umma da zakulo hanyoyi inganta su domin samun zaman lafiya da walwala da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba tasirin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ne kan ci gaban al'umma. Tsarin mulkin Najeriya ya ba da muhimmanci sosai wa tsarin ƙananan hukumomi, don haka zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin suka kasance da muhimmanci. Tun bayan komawa mulkin demokuraɗiyya, gwamnatoci ke ba da kulawa ta musamman ga zaben waɗanda za su wakilci jama'a a matakan shugabanci da kansiloli. A yau Laraba tara ga watan Oktoban 2024 ne ake gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a jihar Filato bayan jihar Benue ta gudanar da nata zaben a ƙarshen makon jiya. Barista Plagna Victor ta ce dokokin zaben ƙananan hukumomi suna nan kamar yadda ake zaɓuɓɓuka na ƙasa a takaice dai in ya zo a kan maganan dokokin zabe tabbas abin da plastic take so da mutane shine su sani da cewa zaben nan za a yi shi ba magudi ba magu-magu a ciki za mu yi shi a kan hanya plastic dai ta kawo abin da ake kiran shi voter verification system sabida ya taimake mu kada mu samu uh, zaben da zai wuce game da mutanen da sun yi rajista a wannan fuli a kowace fuli kamar yadda aka saba yin kuri'u mutane su yi su kada kuri'an da ba ma mutanen suna gurin ba haka ne kuwa to kin da ita voter verification system din ba inda za a yi saboda idan kai bai kamata ka yi zabe a wannan dimba idan ka zo wurin mashin din ba ta karbe ka ba saboda ba wurin kake ba so abin da ke muna so da mutane su sani kowa dai ya fita ya je inda ya yi rajista inda ya saba yin zabe. zakin fara maganan cewa akwai dokoki ina hukunci akwai hukunce-hukuncen da aka tanadar na cewa idan mutum ya aikata abin da ba daidai ba musamman a cikin wayannan dokokin akwai hukuncin da zai samu wani irin hukunci a ce mutum ya kada kuri'a duk da yake kin ce an samar da wani na'uran da ba zai bar mutum ya yi kuri'a a wurin ba amma a ce dai an samu wani kuskure ko kuma wani sabanin dokokin nan akwai hukunci? eh to akwai hukunci mu mun yadda da cewa duk mai laifi ya kamata ya samu hukuncinsa to plastic ta kawo abin da muke kira out of neutrality duk mutanen da za su yi aikin zabe za su danna hannu idan ka yi abin da ba daidai ba idan ka je ka maimaita abin da plastic sun ce ka yi shi abin da dokokin plastic dokokin plateau ya sa in ka yi shi din ba damu amma idan ka bijire ko ka yi abin da bai eh, cancanta ba dole akwai hukunci kuma abin da inda muka yi kokarin mu ga cewa akwai hukunci shine muna amfani da Uh, institutions su ne za su taimake mu duk 'yan makaranta da sun zo su zo su yi aikin zabe in sun yi abin da ba daidai ba bayan da hukuncin da makarantarsu za su musu mu ma plastic za mu iya kai su kotu kwanaki an yi batun cewa ana ta cece kuce game da za a sanar da zaɓe a wurin da aka kada kuri'a wayan suna ce a sai an kai wani guri ko za ki mana ƙarin bayani eh duk inda aka jefa zaɓe in aka gama za a yi sorting za a yi counting duk Eh, presiding officer za su kirga duk eh, numban zaben da kowace fati ta samu ai haka aka saba yi gurin za a zo a kirga kowa yana kallo polling eh, officials namu za su faɗa fati a ga abin da ka samu fati b abin da ka samu haka za a yi shi a wurin da aka kada zabe. Sau da dama zaɓuɓɓukan na ƙarewa ne da tarin matsaloli wanda a wasu lokuta kan kaiwa ga tashin hankali. Wani ɗan jarida Dan Kwada ya ja kunnen takwarorinsa ne kan yin taka tsantsan da yin kalaman da za su iya janyo husuma. Zikin ga idan kika lura a kasar nan namu Najeriya a zaɓuɓɓukan da muka yi da suka wuce an samu matsaloli daban-daban sai a ga 'yan jarida ma da su ne ya kamata al'umma ke ganin su da mahimmanci kuma duk abin da suka faɗa an ɗauka su ki ga shugabannin addini da 'yan siyasa sai su koma amfani da su domin su kawo ra'ayinsu ko ra'ayoyinsu a cikin harkar da ake yi kuma ya janyo matsala da ce cece kuce da kace da ce to kaga wannan bai yi ba ya kamata 'yan jarida su taka rawa na a zo a gani na yanda ya kamata yadda doka ta ce abin da bai faru bai kamata su faɗa ba amma ba wai kai dan jarida ka zama bambara kwai wani miji da sunan hajara kawai duk abin da aka ce ka yi sai ka je ka yi kuma ka zo ka janyo mana ka janyo bala'i a cikin al'umma ba bai kamata ba yaya zaɓuɓɓukan suka kaya a wurare daban-daban a faɗin jihar ta Filato? Khalid Muhammad Adam mai fafutukar samar da 'yanci ya sanya ido a zaben. Zuwa yanzu gaskiya a wannan lokaci yanzu karfe goma ta wuce mafi yawan mazaɓa a anguwan da na je observing akwai polling unit sun kai guda 38 a yanzu haka polling unit din da suka fara zaɓe ba su wuce guda biyar ba saboda abubuwan da aka ba su aka ce za su dinga validating din mutane abun baya aiki ba ba network a wani gurin abun ma baya aiki ne kwata-kwata guda hudu ne yake yi sannan akwai abin da INEC suka ce za su ba su wani form su dinga cikawa saboda su dinga capturing din mutane idan wancan abin ya ba amma ba su ba da yawan polling unit din da suka fara zabe sun yi amfani ne da abin manuwali kawai suke yin zaben mutane ba tare da an dating din su ba sannan kuma akwai polling unit kusan gaba ɗaya polling unit din da suke nan a wajen a ba su complete material ba ma'ana ballot paper dangwala zaben ma babu wani zaka samu an samu shortage din guda 200 shortage din guda 100 shortage din guda 300 duk haka abubuwan suke tafiya a wajen não com uma babu mutane da yawa mutane da yawa ba su fito ba wasu gurin har yanzu suna magana ah, ba mutane ma ballantana masu gudu guda ma yin zaben masu gani sannan akwai sababbin polling unit wani polling unit za ki ga mutum shida ne kwatal ma haka ce za a yi zaben mutum shida ma babu su basu ma ba ma san inda za a gan su ba wasu mutanen suna yawo da voters card din su basu ma san ina ne mazaɓar su ba hmm. sannan jami'an INEC din da ya kamata a ce su suna yawo suna sa ido babu su idan su ma'aikatan zaben sun kira su a waya cewa ga matsalan da suke fuskanta sai su ce musu suna zuwa su kashe wayan ko kuma wasu suke ki daukan wayan ma yanzu haka halin da ake ciki kenan hmm. akwai wasu polling unit din ma da ah, sannan kuma babu security da ake kira kusan polling unit sama da guda ashirin da wani abu babu security wanda zaka ga security highest sai dai ka ga police guda daya kusan shine yake lura da polling unit mafi kusa guda biyu ko guda uku haka yanzu ake cikin situation din su ma jami'an zaben suna complain cewa babu security wani irin zabe kenan haka hmm. wasu kuma mutane sun zo sun tsatsaya suna jira a ce su fara dangwala kuri'a su kuma INEC din basu ba su umarnin cewa a fara zaɓe ba. Eh wato Haji Khalid a wuraren da ka ga an gudanar da zaɓen fa kana ganin kamar komai ya tafi daidai? Gaskiya a wuraren da aka gudanar da zaɓe komai bai tafi daidai ba. Mm. Na farko mutane ba su fito ba sun yi zaɓen yan kalilan ne suka fito suka yi zaɓe. Mm. Na biyu kuma su ma suna korafin cewa ballot papers da za a dangwala zaɓe bai cika ba. Sannan na uku su ma ma'aikatan zaɓen da yawa ba su samu training ingantaccen training akan yadda za su yi amfani da wannan abin da aka ba su za su dinga validatin din mutane ba. Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta. Farfesa Sarah Lohas da ke jami'ar Jos ta ce sau da dama al'umma ba sa gamsuwa da matakan gudanar da zaɓuɓɓukan lamari kenan da ke janyo tashin hankali bayan zaɓe. me yasa ake samun matsaloli bayan an gudanar da zaɓe ina jin wani lokaci yakan zama na cewa mutanen da suke wannan zaɓen abin da suke ɗaukan zai faru ba shine ke faruwa ba kuma a karan gaskiya ba za mu ce akwai rashin sani ba E, to za mu iya ce akwai rashin sani a ta bangaren su wanda suke zaɓen ko ba su san yadda za su dangwala zaɓe ba ko ba su gane ma menene yanayin wannan zaben da ake kiran mutane su yi ba ko kuma dai generally system din is not working to their favor wato ba abin da suke zaton zai faru ba ne ya faru so a haka ne nakan gani kaman ya kamata yan jaridai kamun lokacin zaɓe a wayar wa mutane kai sosai a dinga ba wa mutane hakuri a ce wannan zaɓe ne kowa yana da lokacin shi kuma kowa da sa'an shi in naka bai samu ba yau ai gobe zai iya sake gwadawa wani lokaci akan samu su 'yan siyasa kama a ce jami'a da ke da karfi ko tana da mulki musamman ma irin na kananan hukumomi zaki ga kila ce ko gwamna ko wa'yansu masu ruwa da tsaki su ne suke ah, shugabantan komai ta yadda mutane ma ba za su yi yadda da wato cewa za a gudanar ma da zaɓen a cikin gaskiya da adalci ba ya kamata ni zan sake dada cewa ya kamata a wayar wa kan jama'a kai abin da ya kamata su sani ya kamata kuma su masu ruwa da tsaki ko manya ko masu arziki ko su 'yan siyasa su je cikin mutane su bayyana musu kamun lokacin zaɓe eh ina son zaɓe fa amma ba abin da zai ɗauki rai ko ya kawo hargitsi ba ne ɗaya kenan su san kuma damuwoyin jama'a al'umma in ba su sani ba gaskiya shine ke kawo wani lokaci mutum ya gani kamar a'a wannan yana sane da abin da nake bukata sannan kuma bai saurane ni ba ko kuma an juya mana baya da sauransu so ina ganin cewa zai yi kyau manya su manyan masu siyasa da kuma masu ruwa da saki su wayarwa al'umma jama'a masu bin su mhm. su wayar da su su gane damoyin mutane mhm. in damuwan mutane a wani al'umma mm, community shine makarantu suke so to ai ba wani abu bane suna nuna cewa suna son ilimi kenan suna so a samu wayan kai a wannan wurin ya kamata 'yan siyasa su mai da hankali a wayannan abubuwan a san jama'a a san damuwoyinsu kuma a wayar musu da kai Yara saba'in da biyar ne ke takarar shugabancin ƙananan hukumomi goma sha bakwai a jihar Filato daga jami'iyu goma sha ɗaya yayin da mata goma sha shida ke takarar mataimakan shugaban ƙananan hukumomin mata biyu kuma ke takarar shugabannin ƙananan hukumomi haka zalika 'yan takara da goma sha bakwai ne ke takarar kansila a gundumomi uku da da ishirin 324 cikinsu har da wani farfesa guda ɗaya da masu digiri biyu wanda adadinsu ya kai biyar jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai naɗi tabarmar shirin sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu zan zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu za kuma mu fara ne da ra'ayin alhaji umar koreba da adam adam gashuwa masu cewa salamun voa hausa mai albarka al'ummar kasar mozambique allah ya sa kun fara zaben shugaban kasa lafiya ya sa a gama lafiya kuma ku yi taka tsantsan domin kada ku yi zaben tumun dare sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaran da iso maƙera madattai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski bajaraka da musa malam indu kazawai masu cewa sai hannun jarin babban bankin musulunci na kasar ta jamhuriyar nijar da gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta yi hakan ya yi daidai domin da a bari wasu su ƙetaro daga waje su mai da mu 'yan kallo ai gara ai hakan da fatan kuma allah ya sa hakan ya kawo sauƙi wajen tsawwala kudaden ruwa a nijar da wasu bankuna ke yi mana sai kuma ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa shin wai ya ake ciki ne game da batun aikin titi na kilomita biyar kowace karamar hukuma a fadin jihar mutaneja. domin mu dai a nan karamar hukumar mu ta rijau aikin ya tsaya saboda ma'aikatan sun kwashe kayansu saboda haka muna buƙatar ƙarin bayani shin wai ya ake ciki ne ko an yi mana tali ko ta koma ne to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya rasha ta faɗa yau laraba cewa ta kakaɓo jiragen ukraine marasa matuƙa guda 47 wanda aka auna wurare daban-daban a kan yankin iyakar rasha da ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kakabo jirage mara matuka 24 a yankin bransk sannan kuma ta kakaɓo wasu jiragen a yankunan belgrade kursk rostov krasnodar da yankin tekun azov dakarun ukraine sun sha kai hare-hare a yankunan da ke kan iyakan a yayin da suke yunkurin kare kansu daga mamayar rasha da ta fara tun farkon shekarar 2022 a yau laraba sojojin ukraine sun ce sun kakabo jirage mara matuka 21 a cikin 22 da rasha ta harba su a cikin dare jami'an lafiyar falasdini sun faɗa yau laraba cewa farmaki da isra'ila ta kai cikin dare a yankin arewa da kuma tsakiyar gaza ya kashe akalla mutane goma sha takwas harin ya afka wa sansanin 'yan gudun hijira na nusrat da bureji da kuma wato da suke yankin zilin gaza da kuma sansanin 'yan gudun hijira na junaidiyya a arewacin gaza sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku game da farashin man fetur a Najeriya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.